bayan kammala tara kuɗin wanda tsohon gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya ba da tasa gudumawa an samu saɓanin fahimta tsakanin ɗan majalisar dokokin jihar da asusun da ke karkashin tsohon gwamna a tahiru dalhatu ba farawa dan majalisa da ke wakiltar yankin a majalisar dokokin jihar aminu almustapha boza na ganin ana tafiyar hawainiya wajen kashe kuɗin ga muradin da aka saka a gaba bayanansa sun sa wasu na nuna yana yin riga malam masallaci ko bai fahimci yadda lamarin yake ba ne Farko mun ji ta bakin ɗaya daga fitattun 'yan yankin Muhammad Shu'aibu Bakwai wanda ya kawar da bayanan na Aminu Boza. a shi dama Bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. a waɗannan kalamai da Honorable Aminu Al-Mustapha Boza ya yi ko kuma Aminu Boza zuwa ga garkuwa garkuwan daular Usmaniya Alhaji Tahiru Dalatu bafara kalamai ne waɗanda suna koyar da darasi ga rayuwa magana Kudin ƙungiya da honorable aminu boza ke yi cewa kudi na ga garkuwar sokoto na daidai ina so ya sani cewa wannan ƙungiyar ba jahilan mutane su haka ƙungiyar nan ba Bil asali ma jagorancin wannan ƙungiyar akwai fesa na ɓangaren ilimi na zamani cikin wannan ƙungiyar ah, ya je bincika akwai bayan shi je wanda profesan da ke jagorantar ta murgayi eh, profesa nasu gatawa Allah ya ji kance mishi rahama akwai profesa ba guda ba yanzu haka waɗanda yake suna cikin wannan kungiyar akwai 'yan boko da dama waɗanda gogaggi ne suna cikin wannan kungiyar don haka ba kungiya ba ce ta 'yan bangar siyasa da ake zuwa a shirya babu tsari babu fasali babu tubali na gaskiya an yi umfani da mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto garkuwar daular usmaniya an jawo shi zaman shi na oba zaman shi na jigo ga wannan yanki na gabacin sokoto da kuma jihar sokoto ga baki ɗaya suka garwace hanya za a bi wannan kungiyar ta samu karbuwa kuma ta yi tasiri mutanen nan suwa ga babu wata hanya da ya kamata su bi domin wannan abu ya samu ci gaba kuma ya samu karbuwa kuma ya kai inda suke so su cimma sai an zo an samu goyon baya da shawara ta garkuwan daular usmaniya a lacizon nan bai kiya musu ba ya aminta kuma ya shiga gaba suka biyo shi baya shi hunurin eh, eh, aminu boza da ya wannan bukata gare shi kamar yadda yake da bukata can harko mu mun sani mun san abin da ke kai shi gidajen rediyo yana dumuwa kan harkar insecurity ko da yake wannan mun san cewa ba gaskiya ba ne ba yana yi don talaka ba wannan hanyar ba za ta kai shi ko ina ba ko ba za ta kulle da shi ko ina ba kuma mu muna kira gare shi idan yana da wata hujja ko wata shaida wadda yake da tabbacin cewa kuɗi na garkuwar dole usmaniya ya zo ya fi rubin ɗinta garko yana da yara ba ma sai ɗayan shi ba yaran shi da ya taimaka a cikin duniya yana da waɗanda suna nan ba miliyan ɗari kaza da yake magana ba ko nawa ne suna iya bada su kuma in bai da shaida to ya sani dole hito ya yi kariya ga abin da ya faɗi domin ƙungiya da aka yi ta an yi ƙungiya bisa ga ilmi masu ilmi suna gina ƙungiya waɗanda suka sa abin da suka yi don hakan ga ƙungiya da yake gani tana da kwamiti na zartawa tana da kwamiti na ladabtawa tana da kwamiti na kuɗi tana da kwamiti na yaɗa labarai kowane irin tsari da ya sani ana gina tubali na kungiya halattattun kungiya wannan kungiya tana da nata tsari don haka ba kungiya ba ce ta banga wadda haka ɗaya za a haɗa kuɗi a kwaso a kawo gidan wani don haka ya je ya bincike game da wannan lamari wannan lamari ya bi shigo shi ta bayan hage domin bai tsaya ya san abin da ake ciki ba kawai ya faɗo ne kuma ya yi abin da ya ga dama kuma da yarda Allah sai ya cinci abin da baya so. don kwai abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama za a cimma lokacin da shi kuma zai ci karo da abin da bai so lokacin da kuma bai bukata ya ci karo da shi don haka muna jan kunne ne cewa ya san irin abin da ya kai ya san kuma irin dumuwan da yake zuwa yana yi mutumin da sanadiyya ta yi rika kuɗi na gwamnati yau an waye sahiya ya mance wannan mutum shi ya abin ya rufe gare shi shi ya abin eh, kage shi ya abin yi makage shi ya cin zarafi gare shi to daga ƙarshe ina kira na gare ka honorable aminu boza ka ji tsoron allah ka san cewa wannan duniya ba matabbata ba ce. shirin arewa yau ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yanzu kuma ga ɗan majalisar aminu al-Mustapha boza don ya yi bayanin shi me yake nufi ne da kalaman nasa ka san matsalar banditiri ta dame mu musamman gabacin Sokoto lokacin nan. Eh. Sosai ma wanda har yanzu kaga akwai shi bai wuce ba. Lokacin nan shi mai girma tsohon gwamnan jihar Sokoto ya kira taro gwadabawa wanda duk 'yan jarida duk sun zo wurin taron nan na gwadabawa wanda an kai da na waje da na Najeriya. wanda an ka tara kuɗaɗe wanda har shi rat aminu waziri tambo lokacin yana gwamnan sokoto ya yi alkawarin zai ba da naira miliyan ɗari shi ma na shi taimako. A takaice kudin dangar aka tara sama da naira miliyan ɗari uku shi na ni kira da cewa don Allah na da Allah in eh, na farko dai ina ya aka yi da kuɗaɗen nan tunda an tara su da sunan tsaro matsalolin da muka fuskanta na tsaro na gabacin Sokoto to ina aka yi da kuɗin na kuma me aka yi da su shi na su yan jarida suka je suka samu sakataren kwamitin suka yi magana da shi ya ce shi na suka same ni suka ce ai kuɗin naira miliyan ɗari da sittin ne aka tara ba su kai miliyan ɗari uku ba na biyu kuma Aminu Waziri gwamnan Sokoto na lokacin da ya alkawari alkawalin da ya yi na naira miliyan ɗari miliyan hamsin ya basuwa to shi na sai na ce to ina kudaden suke kuma me aka yi da su idan ba a yi ko tun da ka gani ba mu ga an sai komi da su ba tun da mu wakilai muke na wannan yankin to kaga abu na wanda an kasa kuma mu abin ga ya dame mu duk wanda aka gabace sakkwato yana cikin bala'i yana cikin masifa to kaga ayyaka kuma gashi har gashi mahita an samu kuɗaɗe na idan an kai amfani da su yana mai tabbatar maka ana sayan mashen mashen waɗanda ka isa a ba 'yan bangamon da su ci gaba da barayin nan idan kuɗaɗen na aka yi amfani da su aka sai sauran abubuwa suna iya amfani a je a tunkari barayi na a faɗa da su yan bangamu ba su da mashin mashin ba su da makamai masu kyau kaga sai su zo su farma gari su yi abin da suka so amma idan ga mashin mashin ga tun da kuɗaɗe nan suna isa don yi wannan abubuwan ainihi a shawarar bada sai a yi wannan abubuwa da su tunda muna fata wannan abin ya kare to shi sai ya kare za a hito da abin nan a yi koko ni shi magana da ni kaga ayan ta duba mm. Wato Aminu Boza ba wai kana zargin an cinye kuɗin ba ne kamar kana so ka bada shawara ne ga a fito da kuɗi a A fito da kuɗaɗen na a yi aiki da abubuwan nan saboda yanzu kaga muna cikin matsalolin nan yanzu duk wanda a gabacin Sokoto ya san abin nan ba kaman da ba ne abin ya fara raguwa na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnatocin sokoto kebbi zamfara katsina jigawa kebi naija suna nan suna neman su ɗauki mataki guda wanda za a tattaɓe 'yan ta'addan nan gaba ɗaya to kamin a tattaɓa 'yan ta'addan nan gaba ɗaya kaga ai yana da kyau a ce a fito da kuɗaɗen nan a yi ayyuka da su da sauransu domin a kakaɓe tunda in sai an ƙare wannan abu to idan aka fito da kuɗaɗen nan to mi za a yi da su to ka je abin gaɗi na ne Ni na faɗa gaskiya kuma ni nin nema kuma shi mai girma bafarawa ya tara mutane gwadabawa kuma ya faɗi cewa gashi an samu kuɗi an nemi taimako an samu. Na biyu goma ya girma gwamnan Sokoto shi kai ne ya hau ya ce ya ba da tashi gudunmuwa ta miliyan ɗari. To kaga duka wayannan kuɗaɗen suna ni ko ni nemi to ya aka yi da su. In kuma ba a yi wani abu da su ba to a kawo kuɗaɗen nan a zo a ci gaba da yaƙa ta'addar da kuɗaɗen nan. Ka ji ɗai abin da abin gaɗi na.